akramukallah muna fara wannan shirin da ya maka sallama assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu in Allah ya so a wannan zaman kuma za mu saurari bayani a game da larurorin da suke sanyawa a sha azumi akramukallah bismillah da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Masu biye da mu a cikin wannan shiri a yau za mu bayani akan ɗarurorin da suke sa a sha azumi. Mun yi bayani akan abin da suke karya azumi guda takwas, to waɗannan kuma larurorin da shari'a ta yadda a sha azumi. Larurorin nan an kasa su kashi uku. akwai wanda zai sha azumi ya rama, mm. akwai wanda zai sha azumi ya ciyar a bakacin azumin, akwai wanda zai sha azumi babu ramuwa babu ciyarwa. Mm. Waɗannan abubuwa ko na rurorin da suke sa a sha azumi, matafiyi, mara lafiya, mace mai jinin al'ada, mace mai jinin biki, mace mai shayarwa, mace mai ciki, yaro, mahaukaci, tsoho, mai ciwon farfadiya, mai ciwon yunwa da mai ciwon kishirwa. Wannan su ne larurori goma sha biyu da malamai suka ce za a iya shan azumi saboda su. Mm. Amma sai suka kasa su kashi uku. Suka ce kashi na farko su ne wanda aka ba su dama, suna iya yin azumi suna iya sha. Mm. Wato kana da dama ko kai azumi ko ka sha. duk wanda kai a ciki baka saba shari'a ba in dai wannan larurar kana da ita mm. to an baka zaɓi na kai azumi ko ka sha mm. waɗannan larura akwai rashin lafiya kamar da Allah ta'ala shi shahar Ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash shahr falyasumhu mm. wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra Daka a nan wannan aya ta ba da uzuri ga mutum biyu, mara lafiya da matafi. Allah cikin rahamarsa da jin kansa. To sai malamai suka ce shi rashin lafiya kashi uku ne. Akwai wanda rashin lafiyansa sauka ne, ba zai yi tasiri akan azuminsa ba. Ko yana da rashin lafiyan zai iya ci gaba da azuminsa ba tare da ya ƙwaru ko ya cutu ko ya sha wahala mai tsanani ba. Haka. Kamar mutum yana ‘yan mura mai sauƙi, ko yana ciwon kai mai sauƙi, ko yana ciwon haƙori ko na ɗan yatsa wanda ba zai kai shi ga wahala mai tsanani ba, hmm. wannan rashin lafiya ne, amma ba zai hana mutum ya azumi ba. Na biyu akwai wanda azumin zai ƙara masa rashin lafiya, ko ya jinkirta warkewarsa, hmm. ko ya shiga wahala mai tsanani, sai dai ba zai cutar da shi ba, sai dai zai ƙara masa ya fara da rashin lafiya ko ya ƙara masa ita ko ya jinkirta masa warke ta hmm. amma dai ba zai hana shi yayi ba to wannan an kyamace ya azumi hmm. to sannan akwai wanda abin zai tsananta wato in yi azumi yana cikin wannan rashin lafiya abin zai tsananta hmm. wataƙila ma likitoci sun ba shi shawara akan kada ya ɗau azumin to irin mutumin da rashin lafiyarsa ya kai zai cutu ko ya halaka ko ya shiga abu mai tsanani mm. to kada ya azumin haramun ne ma ya azumin shi yasa ma Allah ya bashi sauki dan Allah ya ce wala taqatulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima mm. kada ku je ku kashe kawunan ku Allah mai jin kai ne a gare ku ba ya ce ku yi addini ne dan ku je ku kashe kanku ba mm. to anan akwai wata matsala da malamai suka kawo shin mutumin da yake jin tsoron zai rashin lafiya gobe da safe zai iya shan azumi saboda wannan tsoron? Wato yana jin wani ciwo zai zo masa nan da awa ɗaya. Eh, kamar dama ya saba zuwar masa. Yau ya saba zuwar masa. Eh. To sai ya ƙi niyyar azumi saboda tsoron wannan ciwon kuma sai ta bayyana ba ciwon. To kaga malamai suka ce babu komai. Hmm. In dai tsoron ya zama al'ada ne hmm. a daidai wannan lokacin ciwon yake zuwa. Sai ya ƙi yin azumi saboda jiran ciwon. Hmm. sai ta bayyana babu ciwon to sai ya ci gaba da cin abincinsa kamar yadda kuma ya ɗauko azumin sai ciwon ya zo to an ba shi dama ya karya kamar mutumin da ya fita lafiya lau mm. sai kuma ga ciwo ya zo wanda kuma ciwon mai tsanani ne to sai aka masa abinci ya ci wannan karyawar da ya babu laifi mm. kawai sai ya rama guda ɗaya domin Allah ta'ala ya ce yuridu Allahu bikum al-yusra wa yuridu bikum al-usra mm. wani gurin ya ce wa ma ja'ala alaikum fiddini min haraj Allah yana nufin sauƙi da ku ba yana nufin ƙunci da ku ba kuma Allah bai sanya muku ƙuntata ba a cikin addini wani gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ce idza amartukum bi amrin fa'atu minhu mastata'tu idan na umarce ku da wani umarni to ku je masa gwargwadon ikonku to wannan shine mutum na ɗaya wanda aka ba shi dama yana iya azumi yana iya ƙin yin azumi gwargwadon irin yanayin rashin lafiyar tasa amma mun ji akwai mara lafiyan da zai iya yin azumi saboda rashin lafiya kaɗan ne mun ji akwai mara lafiyan da zai iya yin azumi amma makaruhi ne saboda zai ƙara masa wahala akwai ko mara lafiyan da haramun ne wa azumi saboda zai kai shi ga halaka ko cutarwa mai tsanani to wanda ya sha azumi dai zai rama azumin in ɗaya ya sha saboda wannan larurar ta rashin lafiya ɗayan zai rama in mm. biyu ya sha biyun zai rama in duka ya sha duka zai rama wato iya abin da ya sha ba ƙari ba rage iya abin da zai rama kenan mm. to na biyu shine matafi shi ma an ba shi dama zai iya yin azumi a lokacin tafiya kuma zai iya saukewa tunda mun ji yana cikin wanda Allah ya ba su uzuri ya ce wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhara wanda yake ya kasance ba shi da lafiya daga cikinku ko yana halin tafiya ya sha azumi to ya rama wasu ranakun. So da haka idan matafiyi ya ɗau azumi a lokacin tafiya to azuminsa ya yi, kamar da shi ne mafi yawan malamai daga cikin sahabbai da tabi'ai har ma da mazhabobin nan guda hudu sun tafi a kan cewa matafi azuminsa ya yi. Wato in kana tafiya kana azumi babu wata matsala. kamar yadda muka ga sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama sun faɗi haka to amma ɗaukan azumi ne ya fi a lokacin tafiya ko saukewa kamar tafiyar da ba wahala ba tsanani ba kunci a cikin jirgin sama za ka hawa kai ka Legas ko Abuja ko Sokoto ko kaza hmm. na me sai ka wani karya azumi saboda tafiya awa ɗaya da za ka yi a jirgi cikin AC hmm? kamar an gina abin ne akan wahalar da mutum yawwa to amma malam mai risala ya ce wa illam tanalhu darura matsalar ba wai ta wahala ba ce ta tafiya ce kawai ita tafiya ai wahalar zuwa take saboda in tafiya ta zo maka da sauƙi daga Allah ne wata tafiya mai sauƙin ce a mota AC sai a yi fanco ko a yi karo ko ta lalace motar ko wani abu ya faru saboda kaga abin ya juye daga sauƙi ya koma wahala wani kuma abin kuma daga wahalan sai ya juye ya koma sauƙi saboda haka shi yasa shari'a ba ta la'akari da wani wahala ba ko wani sauki ba kawai in ka ga dama ka sha azumi domin wahala ta kan juyewa ga sauki sauki kan juye ga wahala za fara tafiya mai sauki ta juye ta koma wahala za kuma iya tafiya da wahala ta juye ta koma sauki saboda haka shi yasa ba a yi la'akari da sauki sannan sauki da wahala abu ne da shi ma ba shi da iyaka kuma ba a san kowa irin tasa wahala ba wani zama a gurinsa shine wahalar wani jiran nan ma shine wahalar so haka wani kuma tsayuwa ce wahala a gurinsa wani kuma kwaramniya ce wahala a gurinsa so akwai kowa akwai nau'in wahalarsa da haka wahala ba abu ne da zaka iya yanke masa cewa wani abin da kake ganin kai wahala ne a gurinka a wani gurin ba wahala ba ne ko a wajen wani ba wahala ba ne ya saba da haka wahalar ba ta da iyaka shi yasa ba a yi la'akari da ita ta zama ita ce sharaɗin sauƙaƙawa matafi ba da haka malamin risala ya hutar da mu cewa ta nalhu darura ko da wata darura ba ta same shi ba mm. kawai zai iya shan azumi saboda tafiya to malam idan mutum ya ki bin saukin gashi dai zai tafiyar amma sai ya ɗauko azumin yana cikin tafiya kuma sai wahala ta kai masa wahala zai iya karyawa ne kenan a koko tun da tun asali ake so da ya kai ya ɗauka kwarai da gaske an shi yasa malamai suka kasa matafiyin kashi uku suka ce akwai wanda azumi zai bashi wahala a lokacin tafiya ko ya jefa shi cikin wani matsala ko kuma ya hana shi aikata wani alkhairi wanda dan shi ya je. yanzu musamman da ya tafi don wani aiki kuma sai ya je sha wahalar da ta hana shi aikin da ya kai shi ta kaga ba amfani kenan saboda haka wannan kayye azumin ya fi dacewa da shi saboda hadisin jabir da ya ce manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a halin tafiya sai ga wani mutum an cika makil da jama'a an masa inuwa sai ce meye wannan aka ce mai azumi ne sai manzo Allah ya ce laysa minal birri siyamu fi safari baya cikin nagarta kawai ka ɗauko azumi lokacin tafiya ya wahalar da kai hmm. bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi haka hadisin ana yake cewa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin tafiya wasu mu suna azumi wasu mu ba sa yi hmm. sai muka sauka a wani masauki mai tsananin zafi saboda haka mafi yawan mai inuwa shine wanda ya sa bargo ya tara kansa hmm. daga cikin mu akwai wanda yake tare zafin rana ma da tafin hannunsa saboda haka masu azumi duk suka fafaɗa a nan sai marasa azumi suka tashi suka su suka gina wato hema suka shayar da dabbobi da sauransu sai maza Allah ce zahabal muftiruna al-yawma bil ajri yau marasa azumin su suka kwashe lada kaga wannan azumin ya hana su damar da za su yi wani aiki na alheri wancan kuma azumi gashi har ya kayar da shi saboda ya ɗauko shi a lokacin tafiya kuma ya gamu da tsanani da haka idan mutum ya ɗauko azumi yana ga tafiya mai sauƙi ce sai ta juye ta koma tsanani to zai iya karya azumin haka na hadisin abi sa'id al-khudri yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sahabbansa a wani yaƙi da aka yi wato kada ku yi azumi domin za ku wayi gari za ku fuskanci makiya gobe in kuna azumi za su wajiga ku hmm. so da haka yace ka ku yi azumin shi yafi muku sauƙi kuma shi yafi karfi a gare ku kamar da zuwa hadisin muslim na'am akaram kallah kamar wajen tafiya din sai idan mutum tafiyarsa ta wani aikin da'a ne sannan aka yi masa wannan saukin koko da akwai wanda yake tambaya ta kamar wai za su je kwallon kafa haka da waɗanda su ba musulmi ba ne wai sa iya sha to wannan malamai sun yi dogon bayani akan cewa shin wanda zai tafi aikin da ba da'a ba ne ga Allah mm. a iya ba shi dama sha azumi kamar yadda aka taɓa yi a wata ƙasa ɗin sun tafi ƙwallo suka sha azumi mm. wadansu samu ƙarfin buga ƙwallo kuma aka cinye su bai sun sha azumi an musu fatawa sun sha azumi kuma suka ji aka cinye su da haka malamai suke ga wannan sauki kamar Allah ya yi wa mai tafiya ne ta biyayya kamar wanda za shi neman abinci ko za shi neman ilimi ko sada zumunta ko kasuwanci ko dai wani abu da halan ne a musulunci wanda dama shine asalin tafiya mm. amma suna ga za ka tafi saɓan Allah kamar wannan abin bai shafe ka ba amma su malaman suka ce tafiya dai tafiya ce saban Allah saban Allah ne hmm. suka ce to shi mai zaman gida da yake saban Allah an ƙara masa sallah ko an rage masa suka ce to tunda mai zaman gida mai saban Allah da mai zaman gida mai bin Allah sallar su ba ta karuwa ba ta raguwa hmm. don wannan yana sabo da yana yana bin Allah ai ba a rage wa wani cewa kai kana bin Allah yi azahar biyu kai kuma da baka bin Allah yi azahar hudu hmm. to kaga a zaman gida kenan suka ce to a tafiya ma haka ne dan mutum yana saban Allah ba za a ce kuma ba za a bashi sauki ba shi saban alhakinsa daban za a rubuta masa amma tunda dai ya fito a matsayinsa na matafi to za a bashi wannan saukin da shari'a ta ce wannan shine abin da wasu malamai suka ce suka yi ta bada nasu hujjoji su ko malaman da suka ce a'a ba ma son mu buɗe kofa mutane suna tafiya suna saban Allah suka ce yanzu misali mutum ya tafi fashi da makami ko ya tafi sata ko ya tafi wasu abubuwa na shirme na shirbici marasa amfani ko lada babu babu alhaki to irin wannan ka buɗe musu kofa cewa su sha azumi kuma su yi ƙasaru to kamar ka buɗe kofa ne cewa wato musulunci ma ba shi da wato manufa hmm. so da haka malamai suka ce manufar so ake a sauƙaƙa mutum dan ya je ya aiwatar da ibadarsa cikin sauƙi hmm. so da haka mai sabo wani abin bai shafe shi ba duk wannan matsala ce ta Ijiti Hadi. Hmm. wancan ya kalli ruhin shari'an ne wannan ko malamin tarbiyya ne da suluki yana ga kada a buɗe mutane kofa su zo suna amfani da addinin Allah wajen biyan bukatunsu ba don addinin ba ba kuma don girmama addinin ba tunda in haka yadda addini zai maka sauki idan me ka je ka saba masa kuma mm, gaskiya kamata ya Allah da ya maka sauki kai ma ka sauƙaƙa wa kanka mm. domin wannan saukin duniya ne kake so ka karba don me ba za ka nema kanka saukin lahira ta hanyar nisantan sabo da zai ja Allah ya fushi da kai sa ka auta ba no. ka suka ce akwai kuma wanda azumin baya wahalar da shi ba zai hana shi wani aikin alheri ba ko ba zai sa cikin tsanani ba wannan ya azumin ma yafi hmm. saboda Allah ya ce wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun sana hadisin Abu Darda ya ce mun fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin balaguro ana tsananin zafi har sai da ta kai mutum yana ɗora hannunsa a kansa saboda tsananin zafi hmm. daga cikin ba wanda yake azumi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da abdullah bin Rawaha to kaga wannan dauriya ce hmm. ana iya daurewa ai azumi haka hadisin Aisha take cewa Hamza dan amru al-Aslami ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nayi azumi a lokacin tafiya mutum ne mai yawan azumi a gida hmm. sai yazo yake tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in azumi lokacin tafiya sai manzo Allah ce in shi ita fasum wa in shi ita fa'aftir ni dai na baka dama in ka ga dama kai azumi in ka ga dama ka sauke kamar da ya zo a hadisin Bukhari mai lamba ta 1943 da hadisin Muslim mai lamba ta 1121 domin azumin in ba zai baka wahala ba in kai ai ka sauke nauyi mm. ba abin ka bashi dama mm. sannan akwai wanda azumin zai bashi wahala zai bashi tsanani wataƙila ma zai iya kaiwa ga halaka to wannan gaskiya haramun nema ya ɗau azumi a lokacin domin zai iya kai shi ga halaka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Jabir yake cewa hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa fatahu Makka mm. sai ya yi doguwar tafiya kai wani guri da ake kira Kura'il Gamim sai mutane suna tare da shi sai manzo Allah ya fahimci jama'a fa sun dau azumi suna cin wahala sai ya ce a kawo masa ruwa a cikin akushi aka kawo ruwa ya daga shi sama sai da kowa ya hango akushin sai ya sha sai aka ce da shi wasu mutane suna yin azumi bayan sun ga kai ka sha ruwa sai ce ula'ikal usatu ula'ikal usatu kamar da ya zo a hadisin muslim mai lamba ta 1114 da kuma irin wannan hadisin Bukhari daga Abdullah dan Abbas mai lamba ta 1948 cewa waɗanda suka ki ajiye azumi ana cikin tsanani manzon Allah ya kira su masu sabo kaga kenan maimakon lada an saba wa Allah da yayi wa mutum sauki eh. haka malamai sun sake kallon matafiyi ta wasu fuskoki guda uku suka ce akwai niyyar tafiya da daddare mm. tun da daddare an ɗaura kaya an san gobe za a tafi akwai kwana babu niyyar tafiya an ɗau azumi kuma sai tafiya ɗin ta taso akwai kuma na uku an ɗau azumi ana tafiya kamar yadda muka faɗa ɗazu ana ganinta da sauƙi sai abu ya juye koma wahala to a halaye ukun nan su ne matafi yake iya samun kansa dangane ga niyyar azumi hmm. to na farko wanda bai san da tafiya gobe ba sai da ya ɗauko azumi sai tafiyar ta taso hmm. kuma lalle in ba a sha azumi ba tafiyar ba za ta yiwu ba hmm. to malamai suka ce ya karya azumin yara ma guda ɗaya na biyu wanda dama ya san da niyyar tafiya da daddare hmm. an ce a ɗaura kaya gobe za a yi tafiya hmm. sai ya tashi babu niyyar azumi sai kuma ta bayyana babu tafiyar gashi baya azumi gashi baya azumi to kaga kenan. wannan sai dai ya dan kau da jikinsa zai ci abu kada ya ci a gaban jama'a wasu ce ya kame bakin su ce a kai ya ci abinci a gaban jama'a domin bai niyya ba ladan me zai samu hmm. amma kai ya ci abinci a gaban jama'a dan su ga gashi a gida lafiyar salau kuma bai yi tafiyar ba kuma yana cin abinci sai wasu su na masa zato hmm. to wanda kuma ya riga ya ɗauko azumin yana cikin tafiya sai ta bayyana ba zai iya kaiwa ba sai ya sha to shi ma ya halatta ya sha hmm. to wannan nema ya sa malamai suke mana wata tambaya ko wata kacici kacici za mu ce kowa sa kwakwalwa ne ko ƙarin ilimi cewa me hukuncin wanda ya sadu da matarsa da rana da gangan a cikin watan ramadana kuma a cikin masallaci kuma bayan ya gama ya rushe masallacin ya kashe limamin ya siyar da ladanin kuma bai yi laifi ba duk waɗannan ayyukan da ya ya za ka kare shi da dalilai na shari'a hmm. to sai malam ya ba mu amsa cewa abin da ake nufi mutum ne ya dawo daga tafiya da rana kaga yana cin abinci ya samu matarsa jinin al'ada ya ɗauke kaga za ta ci gaba da cin abinci ta yi wanka jinin al'ada ya ɗauke ita ma da rana to kaga ya halatta ya sadu da matarsa to sannan na biyu sai aka ce ai wani ya kwace filinsa ya gina masallaci kaga an shiga babin gasabu wanda ya kwace filinka ya masallaci ai yi a iska to da ka kai filinka ka sani ba masallaci ba haka in ka je cikin wannan filin ka sadu da matarka ba kai laifi ba wanda shi a gurinsa masallaci ne kai kuma a gurin ka filin ka ne sannan limamin kuma aka ce ai ya kashe masa dan uwa za a yi kasasi faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl sai aka ce ai ladanin masallacin ma bawanka ne kaga sai ya sayar da abinsa to shine abin da malai yake nufi da cewa idan mutum ya dawo daga tafiya ya samu matarsa ta warke daga rashin lafiya dama ba ta azumi ko kuma jinin haihuwa ya ɗauke ta yi wanka haka za ta ci gaba da cin abinci ko kuma jinin al'ada ya ɗauke ta yi wanka mm. to zai iya amfani da matarsa a wannan lokaci ba tare da laifi ba dukansu ba sa azumi mm. ko ko mutumin da shi baya iya haƙuri da mace wata matsala ce kuma shi baya iya haƙuri da mace mm. ko kwana ɗaya ba zai iya tsallakewa ba to wanda malamai suka ce to sai ya dinga shirya tafiya in azumi ya zo sai ya shirya tafiya da matarsa kaga in suka iya shirya tafiya shikenan ya halatta su su sha azumi saboda tafiya dinnan. saboda haka matan matafi ya ce shi ma matafi ne eh, to malai kuma za a rama to ai shine ramuwa sai a san dabara da za a rama ta kuma in ba ta ramu ba kuma a koda yaushe haka ake kaga sai a ciyar kenan ko a wani abin da zai tsaya a matsayin wannan to duk waɗannan matsaloli ne da suke iya tasowa mai azumi waɗanda suke shafar ibadarsa ta yau da gobe mm. to kuma kan iya samu wata yanayi mutumin da ya je gari a matsayinsa na matafi kuma sai ya niyyar zama a garin. Kaga shi kenan niyyar azumi ta ƙare, ya yi niyyar zama ba matafi ba ne shi. Domin kamar yadda muka ce ya halatta matafi ya sha ruwa a kan hanya, to ko ya isa gari, in dai a matsayinsa na matafi ne zai iya ci gaba da rashin azuminsa. Amma in ya sauka gari kuma ya samu nutsuwa ya samu masauki kashe gari sai ya tashi da azumi. Haka mutumin da ya dawo gida shi ma kaga magana azumi in dai dalilin tafiya ne ya ƙare ya riga ya ya iso gida ko ya isa gida. Ko mutumin da yake da gidaje biyu, misali yana da gida a Kano yana da gida a Kaduna ko yana da gida da Kano yana da gida a Abuja ko yana da gida a Kano yana da gida a Maiduguri ko a Sokoto ko a wani guri. Kaga in akan hanya zai dinga shan ruwa kawai da kasaru da jam'i. Can da matarsa nan da matarsa. So in ya zo nan gida ya zo in ya zai can ma gida ya je. Saɓanin kuma a ce mutum asalin garin su Kano ne amma ya koma da iyalansa Abuja. Kaga in ya shigo Kano har yanzu matafiyi ne. tunda sai ya koma inda iyalinsa take sannan ne ya je gida amma a nan watakila guest house zai sauka kuma za ka ga yana gaggawa ya koma gida saboda ba nan ne iyalansa suke ba kaga kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama mun san mahaifarsa makaci mm. amma da ya hijira koma madina da ya shigo maka sai ya kasaro saboda har yanzu a makashi matafi matafiyi ne musamman kuma da labari ya zo cewa akilu ya siyar da gidansu ma gaba ɗaya ya kashe kuɗin saboda ka kaga kenan a matsayin matafi yake da ya shiga maka duk da nan ce mahaifarsa hmm. madina ko nan ne gidansa tun da nan ne iyalansa suke hmm. kuma da iyalan gaba ɗaya da ya zo ƙasar suka ta yi har sai da suka koma wato madina to wannan duka sauƙi ne da aka wa matafiyi zai iya gamuwa da waɗannan matsaloli da muka bayani a baya haka ne ana muke sallama da malam da cewa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya habibi nuru sata fil madina alhamdulillah